fara kore ma eh. mutane sun fara su ya ta haka mai gida yanzu ki kuma za je mu eh, mu ku yanzu so kike kun wani abu duk yanzu neman dan aure dan suna kuma gindin da yan a wani an haje mana mun bari mu haura ku yawa ki kina tere eh, ki ga bakin ki shiru ko mu amma za mu tafi kuma ji amina kuma mu mu da man za mu akwai garuruwan da ake kare mani sana'a ta eh, wato na da na a ko Allah ne ne a amma da a yayi miki yayi miki ni mai lafiya ai a da shi eh. ba komai ai wannan ka je ba ta eh. ko ka samu ɗayan takalma ko masu buga takalmi ka ce ne ne lafiya to za su ba su wasallam mu kuma za mu Allah ya shi ko gani to ya ba kowa sun ɗaga ana al'abar gida abu da haka nan ba kowa. Salamu alaikum. sannan kowa na wani na ya wallahi tun da ya fita tun safe cikin Allah da ikon ka bi to gaskiya bari in ga musu kiran nan naki irin abin da ya zo yana aikatawa a cikin garin nan abun ya ɓaci ni gidan na zai zai zai kulla magungunan na cuta filis ko filis ko shi ko ka zo ka daddara da sirrin mutane kowane limanin angon mu gaba ɗaya shan zuwa can eh, rai a hannun Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba dogon salati zaki ba wannan al'amari duk abin da yake faruwa kin sani ko ba gaskiya ba hmm? ai mata barawo ta san barawo barawo ne yanzu gaba ɗaya abin da ake magana asibitin zana asibitin murtala ya cika azawar yake dura mutane shi lafiya gare shi hmm? abin da ke so da ke gidan mu ne duk inda wani mutum na ke ni ba baki na yi ba fa amma na kasancewa cewa ita mace aure aka ajiye ta a gida da namiji zai fi sai yiwa a waje ba za ta sani ba kuma ko sata yake in dai ba ta san yana satan ba ta kawo sata halal haka addini ya tanada kuma kai na tabbatar mai kishin addinin musulunci ko mai sanya ya ɗaukake shi kamawa ta yi nima leko saboda baya gida amma abinda zan ce muku sai ku yi hakuri shi kuma kai da kace ba da lafiya ba ma aiki ta shi yake neman magani ka ga rashin lafiyar ka kai magani don Allah dan saurara mu ba dai matar sa saboda ka sa gaba Allah ni dai matan aure ne mai gida na kuma ba ya gida ubangiji Allah ya ba ku hakuri in kun a da abin da nake nufi ba ita wani mu a'a yau ba ta kuma giya ba billahi ne zan barka gidan wuta in ita yake so ma ta gane ai ba so bane wannan kamar yadda Allah ta mu wannan guri mun da jama'a kuma an haɗa wannan guri to insha Allah masu dariya sai cikin siyasa ne saboda dariya kuma a yau za ku ga yadda guri yake shan sigari yake kunna sigari da kansa ya sha kuma muna ɗauke da magunguna daban-daban ta mu fara wasa da wuri muna da maganin bindiga muna da maganin da za mu bai da mutum ya zama biri ya zama kunkuru ya zama musa a wannan guri muna da yadda za mu mai da mutum ya koma mota a dinga hansa mun ba a tsarin bayani a kan wannan magani nasa muna da hayatau muna da bugau muna da layar bata muna da ba nan shige jama'a san ba nan shige ban ji ba an san ba nan shige Ba. kuma akwai shagau akwai bugau akwai bani shi kamar yadda na muku bayani akwai maganin bindiga saboda haka muna da maganin bindiga a wannan guri kuma insha Allah za mu raba shi kamar yadda muka saba raba a garuruwa daban-daban saboda haka mu masu taimako ne a duk inda muka je kar ka damu da abin da ka bayar sadaka na gani ba yiwuwa sai ka sirna na sadaka a sirna na maka shi jama'a kamar yadda ake muku karin bayani za mu iya mai da mutum biri shi wannan mai wasa da biri kalle kawai ya kalle ya eh, ina zuwa laji ku kalle kun ga shi ko eh, shi ku biri ne hakika hakika shi kuma wannan bomo ne kwarai kwa ni in kana jin tauni ne tauni eh, a alajin allah ya haka Allah abin da nake so eh, ko wata fatawa da nake da ita eh. fatawar ku ita ce kamar yadda naji kana maganganu akan irin magungunan da Allah ya hore muku eh, kuna da sagau kuna da banin shige kuna da waye kuna da wani yawa to ka zo wajen don saboda a faɗi ganin gaskiya ni wato na yarbatar nake so to kuma haɗaɗɗin ya irin yadda yanzu a'a yanzu kana in ban da Allah ya sa yanzu a gaban jama'a ne da na gwada ba to amma ba zan gwada ba to yanzu ya ga a yi ina wani wuri za mu je ko kuma gidana za ka zo ina ne gidan naka wato ni a cikin gari nake to in ka shiga cikin gari duk wanda ka tambaya kace ina ne gidan alhaji ba hagu oh alhaji ne kai ko eh. abin da nake so in ji kai kai alhaji ne ko eh. to shikenan a ka haɗu da magani alhaji ba hagu in zo za ka same ni kuma zan jira ka kuma yaushe za ka zo a'a kamar da yaushe kake so in zo an ma yau kace mu zo ma za mu iya zuwa da yamma mun ko zuwa in muka tashi daga nan ma kace mu zo za mu iya zuwa zuwa ranar lahadi dan dan ranar ranar je ba na fita da wuri ka zo da misalin karfe 10 na safe to in Allah da zan kuma jira ka to Allah ya kai mu yawa saboda eh, amma kuma ka sani fa irin wacce muke za a zo ma da shi da kusan komai za a zo ma da shi da kun zo eh, da kun eh, sai dai kuma sai dai kuma Allah ya muna sa dan fara magana eh abin da ga abin nan ga wannan sai rike wannan shi ke ya yaya kuma in bai ka bayar ko baka faɗi a kansa ba saboda ba lallai ne kowa ya sani ba eh ko kun zo ce sai mun zo na kwaji ran kuma da kuna da madalla kuna da madalla mun zo kuma da bayani a kai da ka da bayani ai dole ne ya ta Kuma sai ne ce ma mu dauko cinku mu dauko cinku kace a kawo da wannan ai shi ne kada shi ya kace na ai ya kace na kai kai duku kai duku duku ga burala duku ana na magana duku kana duku zauna a duku mana hantsila mana yawa yawa duku yawa yawa yawa yawa yawa mu je mu je kawai to mu kara ga hukunci eh, to wani

bindiga ne da wuka wanda kika sani ko wata bindiga daban da wuka wanda sai baki san su ba yanzu kana ganin akwai wanda zai iya baka maganin wuka da bindiga yanzu ya maka kuma sai ma kuwa ni ne ina baka shawara wallahi tallahi sarka sarka to akan me dan ban wanda zai baka maganin wuka da na bindiga kinga masu sai da maganin nan fa ba wai ni kadai suka taba wannan magani ba sun ba wa mutane da yawa kuma na samu labarin wannan abu ya yi. kana nufin yanzu za ka yi kenan shi ne abin da ya sa nake cewa ko ma sun zo nema don saboda na riga na musu kwatancin inda gidana yake kuma sun ɗauki alkawarin za su zo Me gida da zaka yi dukkan ba ka shawara don sun yanzu masu maganin nan ba cika yadda da magungunan su ba don ba yi su ke ba a magani gaskiya ne kuma sai na nema kuma in Allah yadda zan samu kuma wannan da ke batun cewar wai eh, ba ke yadda da masu magunguna ba ni na yadda da su kuma za su bani kuma in Allah yadda zai ma. Amin. Insha Allah ba wani abin da zai faru da ni. ba yau baka san za ka ci abinci ba eh, ba sani ba to ka bi ka ci abinci to kai da ka sani mm. ka ja mana mu je mu ta duka mu kuma ba wani duka ka bi ka ga yadda ya baki shi zai sa ɗaure ka baki shi zai sa a sake ka baki shi zai sa ka ci abinci baki shi zai hana ka abinci eh, baki shi zai sa a baka Baki shi zai sa a hana ka Baki shi zai sa a ki duka Baki shi zai sa ka dula guje eh, ka ci duka ah. <laughs> kai bilayi da bi gani na hakan nan na dan iya shege ne kawai ba wani ya shege ba wani ya shege kuma nan takun mura to kan mu tafi to mu je kan ai ran ban je gurin sa na na ban je Allah kan mu je kana mana dinkin ba tunda Allah ya sa a kwatancin da kai kun gane kuma ga har komai da kuma ya kammala eh. na yi matuƙar farin ciki da kuma zuwan ku saboda kun ajiye alkawari sai dai wani hankali ba gudu ba to kamar yaya yawwa ita ka san bindiga yana ta ce na da bindiga da karfe haka ne abin tsoro ne haka ne to wannan magani da muka baka eh. kai taka tsantsan da shi na tabbatar inda har kai yadda muka baka eh. ba bindiga ba ko bam ne zai juya hakika Ta ji aiki na ji yawwa. Kuma a kuma akwai wani abu ka san ko me an fi son za a yi gwaji eh. da ka san kamar ka ga mutum duk mutum da ka ga yara suna bin sa eh. to to babban mutum eh, saboda haka idan za a gwada abu sai an fara ta karami sana a je kan babba Wannan wannan a fara taukar ba yawwa in aka taukar wuta a na bindiga wuta yawwa to kamar gwajin yaya zai yi a ba wannan kuma gwaji ai kai kasan da baka yasa a jikinka <laughs> eh yanzu ni yana ya ɓaci ko saboda karfan ya maganin karfan ya ratsa ni abin da nake ce kana ji alaji saboda karfan ya ratsa eh. mota na harare to mai tafi yau ko kun yana ta an hana hawa mota da yi <laughs> an kafa mota da hawa mota to wani abin da nake cewa eh. yanzu shi wannan gwaji in zan fara eh. zan fara ta kaina ne ko zan samu wani abu gwada ko kuma wani abu ko kuma ya zan yi eh to wannan kuma dabara ta rage da mai shiga yi to ai kamar ma ya da maganin ba za ka ba ka ba ka ba abin maganin in da in ka gwada a jikin wani ko a jikin wani ƙwaro ko a jikin wani um, wata dabba in ka yanka in ci kuma yana da sifa to ka ga ba za a na kan ba eh, amma ai ka gwada kan ɗanka ko hmm. masarka. ka ko wani ne kake ji da shi a kan za ka gwada wannan magani mu ba ma tantama da wannan magani haka ne to a dama abu bai da gaggiya ne da mantan wannan magani tun iyaye da kakanni haka ne lokacin yawa lokacin da da na fara aka fara ba ni karfi mm. ana kan gwada na tuni ko sai na san yadda karfa maganin karfi kana ji alhaji ina jin ka tun kai na ne na ɗebo wukake zaran dan zaran da guda biyar na kwalu saka kai na suna lauyewa yanzu ta farko ke nan ta ginda ta ka ta fari ka ni na zama abu kala kala tun daga nan ce fito yanzu wannan ya nuna cewar shi wannan malami da ka bani da kuka bani irin wannan ne wanda ka amfani da ka gwada wannan ai ba maka yawa da ka amfani kada ka kasance an bani sabanin wancan ina ai ya gabata ai mutuncin da karamarsa zama da ni ai shi ya za ta maka wannan wannan lambar shi ta sa na baka alhaji yanzu mai ne abin da ya kamata za a yi dangane da abin goro da za a bada. Ina eh, to ai ka san mm, shi ita zulafa da ka bayar haka za ka haɗu da abin kai eh, kwarai. Amma dai ya kyauta a ce an bayar da kauri. Yawwa. Da ke shekara da shekaru yana cin abin shi ba. Eh. To yanzu yadda za a yi. Mm. Tunda abin ya riga ya zama haka kuma wannan abu da aka min na ji daɗinsa kuma an cika min alkawari sai ku zo can ofis ɗinmu can ofis ɗina. ko ofis dai ko a ina dai mun same ko ma mu zo eh, gida mu karba ba da rana kawai wato jibi dan Allah kai mu juma'a to ko ku in ba ku same na ofis ba ku zo wannan gida kamar yadda kuka zo sai inda muka tare ka dai mu dan juma'a in Allah ya kai mu juma'a eh, to ko a ina ne dai mu dace ka yanzu ko Allah ya ga ku in ya zo ya ta sun kokari na to shi ke mai da aka mun na gida din kuma eh. insha Allah zan ya to to saboda wannan magani za a gwada shi ran talata yawa ranar ta talata ake gwada wannan magani idan mun zo ranar juma'a na'am ka ga in ka ba eh. abin da sa muka dan abin ya za a kada shi to ka ga mun zo ranar juma'a eh. sai ka tuka mana nan na'am da mu da da da da duk wani ayyuhunan wani ba babu komai ba ko yawa mun muka ji da kauri eh. shi ke da ka ga juma'a a sabar lahadi litinin talata yau a litinin ya litinin ma magani ya gama ratsa ka ya to yau nan talata ran talata ta ya gaba sai in tashi da niyyar gudu yawwa wannan babu matsala in na gudu na wuka a ah, wace gari laraba sai mu fita kuma mu jan eh, eh. eh. maganin da da na da maganin nan ai na da mutanen nan a'a ah. ai zuwa da zo kan ganin ka nake kasan musara kan hanya ne ban gane ba ka abin da saboda da shi ba sa kake yi na ba kake na da Allah ka yi hakuri cikin ma zanen nan da ba sarakan hanya kun haɗu da sarkin hanya ba ka sa na karɓi sagan nan ba ai na kawai na ga abin cewar ya dace da mu ne ko baka lura ban san wannan ba ni yau kuskure na kamar ya ka cuce ni cike ka ka sa aka cike ni mana to zan rama a ka a wuce na an gasar na san in na san wannan maganin ba ya da kyau ba zan sa ka kike shi ba kaga ba sani ba ko ta da muke cikin lokacin da muka wannan abu balle ka ce ko mun hada ba shine da mutanen nan haka ne Thank you.

ku zo ku tarba kayayyaki kuna cewa gaskiya ne ba gaskiya bane nan kun zo za ku ci mana mutunci ne kun zo za ku ci mana mutunci ne jama'a ku ce a yi ku ce a yi ku ce a yi rigima a ci ubansu a ci ubansu a ci ubansu a ci ubana a ci ubansu a ci

jama'a kar ku sai muna shawara ba wai gudu bane <laughs> na na abin nan na galabaita to ko da sakin birin ne sai ka sai ka shigo a ai nan nan ko kai baka fara a kai dai ya ka to ta kai to um <coughs> ya kamata in ba kwa sha'awar mutuwa ku koma <laughs> ja wallahi ya gurgunta ni ya lalata kabai wayo rinjin wayo ina zuwa su ubanka Allah wayo Thank you. cikin بندا نجي kana yi والله mana barka da hankali wallahi ne baka wallahi kai ka baka wallahi kai me na ga wallahi ka ga mana ba dan kai mana haka in tashi gari ya dauke ni na jawo wallahi ka jawo a gidan uban wa alquran ka jawo ai ka mamaki wallahi na ga na zage na nuna ni namiji ne kai ma ka tsaya mu zage mu nuna maza ne amma ai kana gani da kai da shi na shallakin na rinka wani canyo a kai <laughs> wani sanyi kan ba ni wallahi ba wani abin da kai ko wannan jini kake ni zo ne ma su karya ka a ai ni su ka su taba ni ba to amma kai ka taba ni dai zan samu filin gudu to ba zan tafi ba na san ba za ka tafi ba sai dai matsalar hanya kawai eh to matsalar hanya a can ai ga shi nan ta ta dabda kafa kar ga ma na kai ya zamu yi ai yanzu ina ganin mafi ala mu je gidan alhaji nan kan mu je gidan alhaji fa kan san garin nan fa kowa ya dauki labarin cewa fa mu azalumai ne sai mun je gidan alhaji wallahi sai mun ma je je zo mu je bismillah zo mu mu je wallahi ka kafa da Allah da Allah da Allah wallahi ka kafa a'a don kira yau ina cikin nishadi ina kuma cikin jin daɗi ganda ka san abin da ya sani kira ka ka san na farko maganin bindiga da lauka saboda haka ina son ka gwada wannan wuka saboda ka na bindigar in na fita na ji in gwada a wajen saboda kare kasance an samu matsala a gida saboda haka in ka gwada ya yi kandar tabbatar da wannan gida akwai tsaro saboda haka an cika gwada wallahi ba zai sa wannan wuka a jikinka ba kai dai karɓo maganin nan ka gwada a jikinka matsorata da kai da sai ka ce kai ma ka gaba mata kamar ta bari mu gani Raman ayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna ilaihi raji'un wallahi kwa dan tsayi Salamu alaikum yamin wani sallama salimu domin na da hada kurme aka ce lado ya mutu mutu ya mutu sai eh, eh, eh, aku mai kaba ma ya mutu ta tsigai tsigai tsigai ta sani maza ta sani yawan yi zan yi maganin shukara mutu yaya haka kamar yaya ya za ku yi ku shigo gida lokaci na addinin musulunci kuna musulmi ƴaƴan musulmi a ce kun ratso kun keta haddin addinin musulunci kun shigo gida na sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba sallama kuma gidan aure kuma ku balagaggu haba ƴan uwa musulmi ku keta addini kuna masu kishin addinin musulunci gara da kamanku kun gama kun zama jakuna kin gama to duk abin da kika lissa din nan daga ce har kwasu kwasu mai gidan naku ba mai daya kyale ki tuma na ba mai daya kyale ki tuma na ke famin da maganar fara sai da dan zirin ana ta da auren ana shigowa tafkar ki zan yanzu abin da ba abin da ya kawo mu kawai mai gidan ba wani tone tone mai gidan ki aina ba rayo to ko giwa ta kasa ta karfin talle ta karfin talle wallahi wallahi wallahi karamin talle aka samu karamin eh, talle aka samu sai dai izuro zaki bayani a gaba ai sai dai ya ba da rashin kunya ba ma an ba don kamar yanda wata ita ba muna ganin zirin ke ba ta aure ce sai da ibrahim ita bakin san daga mutane nawa ne suka mutu yanzu ta ya ma yanzu ne mun yi ne ko ta mutane nawa suka Allah ya ji kansu sai yana nan kullum za a yi da daga liman ya samu rashin lafiya in ba ana nan ba ba wani mai karatun addini a cikin ku ke shi din yau ba ranar mutum saboda rashin kunya sai yake mijin naki sai ya karar da duk mutanen garin sannan za mu dau mataki eh, yau ka ji wancan ya mutu a wancan unguwa gobe wannan in mutu a tudu wannan in mutu a kwari Ba ai ta zo karshe kan liman fa na dauke nema abun kankat eh, liman limamin unguwa kaga kawace ce mijinki ba da aiki sai ba wannan magani ya ba wannan magani gashi yanzu an ce liman yana nan hukunta ina da ba a masa kenan sharri ne da duk na amai da guda ake yi amma saboda an san mataimakin liman a karamakan na baya na ji ne a ga zuwa murti za shi ga yawa a jera ga wani to shi ke nan kuma shi ke nan ai ko za ki mana shari za ki mana shari wayo Allah wayo shari ne ku dan shari wayo wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah wali ibro eh. ba kanan ga abin da ibro dai wallahi ibo yanzu sai taba sha tarra kawai ya falle saboda haka duk ki ki kama inda duk inda kin fi kowa sani masu ke mu na wannan ku fito da ni ne na ko sharri ne ubangiji za ki ga sharri za ki ga sharri in dai sharri ne mai kamkat a kan ya za ka ga gaskiya za ki ga sharri za ki ga sharri ba dai na da hakarin ba ai na da hakarin ko ma dawo ma dawo ai shi kenan za mu ake mana wannan ake wannan ake wannan kashin ko da wannan ya isa amai da ba ba ba mun maka kowa ba wallahi da wari alquran ko kun rasa da ba ku san kare wallahi da na ga mu ta zo kace mana sharri zaki mana sharri inda ya fara mana sharri ya mana kun sai an kala mai sharri zaki mana sharri ko عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم masu maganin nan ne suka zo masu maganin nan suka ba alhaji ba su ba su ba to da ka shigo da su to ku shigo ku ku shigo da am da ba ba a zana zana ba ba ba a nan ba ku zauna nan hau da ba

kudin nan da alhaji ya baka kace ka ajiye sa ofis eh. da Allah ji a sa musu sun to ko mu ji mu karba ne mara a ku zauna ku zauna in sai je ka mu bari ka mu muku mu je sai mu karba mu abin da ne kawai bari ku zauna ne mamma ne ko ka da na ha ce ke kike eh. ko wai wani ne ne na fara ai eh, ya kawo ya kawo ai kin yi kan kan kai wallahi yawa ni ba ni wani ce wani wani a ni wani ya ka ji ni fa ba ka ko ne ne to ai mu kuma ni ko gurin ba ne wannan mm. ni ma da ba su yin wannan in ni je haka da muke ba ja ya muke ba ko Ko kuma matsala ta ai shi ne sai ka bari na ma da bude ni ina wa bude eh Thank you. Yeah. ya ne har yanzu na gaba a kawo abu a ah, yanzu ya kawo muku yanzu ya kawo muku saboda muna dan sauri ne shi ya yi sakin cin za ka ga sai tafi amma yanzu za ku ga ya kawo muku to ai ya kamata a karo mana neman nan ma wallahi na ji daɗin neman nan ai wannan a faunin karin gidan Allah zan ne gaba wallahi ja sun dan baki lokaci eh to ai yanzu ka an Allah da tsorara da gudu tsorara ai sai mu jira kai eh da mu ba sa dafa abinci bane eh ba za ta ba mutane kuke bari na su na wannan taruwa da abin ka bari a kawo ka da bai iya sun sai kai da ta iya sai ba ta ada sa nama amu amu da ta

inda hausa ta da ku gaji ku ibrahim Nah, kita harus nak. Kau ce kokowa. Ya, ya, ya, da sai da hagu mu ba. Kan ban samu agogo lalle ke din na ka yatsa. Jigen kai da ka mu mu ya Allah lokacin. Ina. Amma fa Allah ya auna mana arziki. Kai to ni da ba gudu ba ma kai da kake da gudun mahaifin kusan kama ka <laughs> wai aka ka kwace eh. ai ni da zan daga dare yake dole in kwace ni ban taba na san ba ai ni danganna a gidan yayi eh to gwaran ji karamin rauni man kare haka a a ha karamin rauni dai amma Allah ya rufa mana arziki a ba karami ba kai to sai yanzu ya za a yi ne a amma garin da ai kana ka san garin ba zai gudu ba a yanzu gari ba zai shigo ba amma kuma ba za mu tayi mu tafi ba sana'a a hannunmu ba dole gurin nan da muka daure a bayan gida sai mun je mun dauko shi da haka je ka dauko a za mu je ne tare a wallahi za mu yi ai dole mu tafi tare a je a dako gurin nan kaga ba ma to shi gari don mu da abin da za mu ci abinci ba eh, amma dai ta mu je mu dan gwada mu gani wallahi a ce mun ba zai dauku ba ko a kafa sa ta yau sai kuma dai ana yin ana tafiya ta ta ma'aikata ana dan kula ana sulo eh eh ana ta tura ga ta tura ga da wani ma'aikata Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, ah. Za ka da haka sai na ka daɗin zama sai ne. a ce ka san ƙarin nawa uwar mu ɗaya mahaifiyar mu ɗaya ni na sha nono na bar masa Allah da ikonsa sai ya tafi aikin ɗan doka ga ni uwar mu da ta fita a gidan mahaifina ya rasu sai ta mahaifinsa ta haife su su tara ta auri mahaifinsa wallahi kaga Allah da iko ya shiga dan doka wallahi an ba wannan ta kamu ba eh ai ni ɗaya ne ni a gun mahaifin na so ko turai ta wallahi mm, na ji ba wannan ta kamu ba a Allah bai ka san na ka ya Allah ya yi sai dai ta hakuri aure ba kai kotu amma canjin aiki wani gari ni yanzu ba zumunci ne kanu ba aiki ne kanu a bisa wani dan kuzuri da aka zo aka faɗa mana yanzu na zo zan tafi da shi <gasps>

su ma wannan